الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد تذامي درسينا الأريد هم سندة لها شنكرة منا بداية المجتهد الإمام ابن رشد الحفيد رحمة الله عليه muna nan dai cikin kitabu zaka yau 19 ga watan al-muharram hijira ta 1448 hudu ga watan julai ashirin ta shida ta miladiya za mu tashi ammal mas'alatul ula cikin a cikin muna cikin ikhtilaf fi babin nisab ya ce a cikin babin eh? eh a cikin nisabil hububi wat thimar to mun yi a mun ce ah, mun ce sun yawwa ah, ita ce za mu tashi ammal mas'alatul ula na'am أما المسألة, أما المسألة الأولى نعم فإنهم أجمعوا على أن على أن الصنف الواحد من الحبوب والثمر yujma'u na'am yace fa innahum ajma'u malamai sun yi ijma'i ala anna sinfal wahid cewa wato sinfi daya nau'i daya min alhubub na wato tsaba wasamar da kuma wato ƴaƴan itatuwa waɗanda ake fitar musu da zakka kamar su wato a kamar dabino sinfi ɗaya yujma ujayyiduhu ila radi'ihi Me kyan ana hada shi da mara kyan eh buturi kuke ci ake ce musu eh mara kwari eh, wato abin nan da wanda da wanda tsuntsu ya dan huhu da shi jemage ya dan huhu da da wanda kuma yake lafiyayye to wannan mahallin ijima'i ne na ta tashi fitar da zakka wanda aka noma ga baki ɗaya za a hada za a ware a ce a'a sai mai kyan ko kuma sai mara kyan mm. kuma za a karɓi zakka a maimakon dukkaninsa bi hasabi kadari kulli wahidin minhuma wato gwargwadon wato da ana iyakancewa da gwargwadon kowane ɗaya daga cikinsu wato ina nufi daga mai kyan da kuma mara kyan wato duk haka za a ɗauki a kowanne idan alal misali wato a mai rabi da rabi ne eh, yau wato aka tashi fitar da zakar haka za a sanya shi rabi da rabi a ɗauki rabi daga mai kyau rabi daga mara kyau hmm. فإن كانت الثمر أسماء فإن kana الثمر أصنافا أخذ من وسطه من وسطه إذن ‘ya'yan itatuwan wato nau'i ne daban-daban to sai a ɗauka daga wanda yake a tsaka-tsakinsa kamar dabino a dabino mutum ya noma dabino ɗin a cikin dabinon akwai sukariya akwai ɗan tunis akwai ajiwa nau'i daban-daban a rutsa ai kaga a mudassir abinda ake nufi da rutsa ludiya kowane yana da rutsa an fahimta kaga shi dabino yana da mataki uku yana da rutsa yana da balah sannan yana da tamar a shi shine lubiya din sabansa wanda yake ya nuna mai zaki bai bushe ba eh, in ka ce danye danye wanda yake bai bushe ba ya hada eh, wanda bai bura ba duk zai shiga ciki mm, eh, shi ko wannan ba shi da bauri lubiya shine wanda yake da dadadin ya nuna amma bai riga ya bushe ba to sannan sai ya je a marhalan zama balah balah shine da dan saunan ruwan amma ya dan soma bai bushe ga baki ɗaya ba ya fara yaushi ba yaushi ba actually ya dan fara ja za ka gan ya dan fara tsotsewa kuma za ka gan har da dan ruwa-ruwa za ka ringa ganinsa wannan shine bala kamar alamar za ka ga kamar za ka iya cewa wanda bai san shi ba sai ce wannan ya rube haka za ka ringa ganin sa kamar ya dan rube hmm? saman sai dan bushe kasansa kuma yayi ruwa haka za ka gan shi wannan shine bala eh eh wannan shine bala eh to sannan na karshen sa kuma shine tamr ya riga ya bushe babu sauran ruwa shine wanda za a iya ajiye shi <laughs> kauda <laughs> <laughs> barba hmm. ba ce ai marhala ce ta eh yi zai bushe amma amma akwai yadda suke sai yi masa shine filbaidar filbaidar ana shanya shi ne a kan tabarma a fili hmm. a ai waɗansu <laughs> waɗansu ai suna jin daɗinsa akwai daga cikin misalan hadisin hadisi munkar da suke kawowa a a mustala kulul balaha kulul balaha bitamr fa innahu ya bangar ya ajizin hadisin yake ya daga cikin misalin alhadisul munkar hmm. na'am to shine mudassir saboda haka rutab ba nau'i ne na dabino ba Rutsa marhala ce ta nunar dabino ce marhalar farko amma a asnaf na dabino shine kamar dan hadeja dan shuwarin sukariya ajuwa haka akwai dan bakori ma dan babaldu eh dan babaldu kware su ma suna da dabino sosai suna yi to idan ya zamanto nau'i daban-daban ne to sai ka dauki wanda yake alwasat tsaka-tsaki aha na'am to shi dai abin da yake faɗa kenan ba daga kowane sinfi eh ukhidha min wasatihi daga alwasat wanda yake tsaka tsaki eh a sauwa kama ba su ba da zakka kwarai eh na'am ah. قال wani hadisi ne munkar da take kawo wato ku ci albala bitamr bala shine wanda yake biyar ba a riga an gama ajiye shi ba nau'i ne na marhala ce ta sabon dabino to wai shaidan in ya ga adam in ya ga mutum ya ci wannan sai ya fashe da kuka yace ya rayu har ya ci sabo tare da tsoho <laughs> saboda shi tsawon ran ma bakin ciki yake da shi <laughs> eh, na'am to sun yi saɓani a wajen hada alkafani wato wanda a alkafani wato jinsin wake da da gidansa wanda suka yi kama da shi ya wake da gujiya da waken soya da koren wake green peas mm, da adas dukkaninsu wannan suna ake ce musu alkafani eh, eh, masu kwanso masu bawo eh, ba cotton ba ba cotton ba wanda suke cikin kwanso wanda suke cikin kwanso eh gyada a ba za ta yi ita gyada ita gujiya tana shiga amma gyada tana daga cikin abin nan zawatu zuyut su suna da mai hmm. eh eh na'am alƙatani ba ta ciki hmm. a wajen malikiya ƙatani guda bakwai ne al'adas walful salt baya ciki salt nau'i ne na alkama al'adas walful walubiya eh? lubiya shi ne waken namu a ƙafani sab'atun adasun wafulu a ku nemo mana da Allah alqatani as-sab'a eh alqatani as-sab'a wajen malikiya su su bakwai ne aha aha al-hummus hummus lubiya wake kenan albazilla mm, mm. al turmus aljulban su ne su ina jin turmus din shine ja a ganshi ba wake ba ne amma dai shi ma duk dai a cikin fanko suke yawancinsu ba mu da su a nan mu shi wanda muke da su a nan wajen su din ne sai dai su kuma kaga akwai kuma jinsi wanda yake yana ciki su kuma ba su da shi ba su kirga shi ba kamar waken soya ah. eh. suna kira shi black amma kuma an kawo shi da jani kamar

da kuma a hada alhinta wato alkama wa sha'ir da nau'i na alkama wa sult shi ma sult nau'i ne na sha'ir wanda shi fari ne fara alkama fara alkama ce shi ne a sult mm. shi kuma a sha'ir shi nau'i ne na alkama ba mu da shi anan shi ne su tura suna da shi da larabawa shi ne bali eh? bali nau'i ne na alkama ajinsu da ya tsaya amma daban yake ni ban taba mai da hankali na gan shi ba bali eh aha a acca ai jinsin abin nan gero ne acca daban take ita tana kama da gero ajin gero ne amma kuma ana hada ta tare da gero eh kamar dawa a dawa daban ce eh a acca ta fi kama da gero bisa dawa eh, eh. gero ya fi ta girma gaskiya ne da gero da acca da maiwa jinsi ne hmm. Hmm. Hmm. to da alkama jinsinsu daban-daban da alkama da sha'ir da salt su ma an yi saɓani za a haɗa su su zamanto jinsi ɗaya hmm, ko ba za a haɗa su ba hmm. maksudin wannan shine kan cewa idan mutum ya noma su a cikin gona a cikin gona ɗaya wato in ya tashi lissafin nisabi in zai haɗa su zai dunkule su ne ga baki ɗaya kamar ya yi wake ya yi abin nan ya yi gujiya ya yi abin nan a waken ya yi soya to amma kowanne daga cikinsu ba zai kai nisabi ba alam firadi bai kai nisabi ba to zai hada su don su zamanto nisabi ko ko ba zai hada ba ita ce matsalar muhallin khilaf mm. haka zalika ya noma gero ya noma maiwa Eh, ya noma acca kowannen su bai kai nisabi ba amma in haka hada za su kai nisabi zai hada su hmm? Hmm? ko ba zai hada su ba tunda kuma menene zai sa ya zamanto a ce wannan abincin sinfi ne kamar su daya hmm? menene abin la'akari da shi wajen wannan a ce wannan jinsi ɗaya ne yawanci abin da suke cewa abin da ake la'akari da shi shine amfanin ya zamanto daya amfanin ya zamanto daya yanzu ka eh eh amfanin da ake yi da shi na'am wato abin da ake yi da shi yanzu kamar kaga shi sha'ir hmm? kamar alkama ana yin a kunkaso da ita ana yin gurasa hmm. Hmm? ana yin alkubus to duk abin da za a iya yi da ita yanzu kamar to ko kuma mu ɗauki dai abin da muka sani gero da maiwa kaga gero za a yi kunu za a yi koko za a yi tuwo za a yi fura duk wannan abin da za a iya yi da gero za a iya yi da maiwa ko ba za a iya yi to sun zama to su sinfi ne sun zama to sinfi dawa da masara adawa da masara ba sinfi ba ne ai daban ne wani lokaci sukan eh, eh, a'a ina gani muje abinda suka faɗa a cikin karatu muje aha to a wannan faƙala malik sai malik ya ce to alƙatniya dukkaninsu dangi ɗaya ne hakanan alkama da sha'ir da sult su ma haka jinsi ɗaya ne gida ɗaya ne a shafi'i da abu hanifa da imam ahmad da kuma taron malamai suka ce su alkatsani dukkaninsu dangi ne daban-daban kowanne gwargwadon sunansa ba za a hada wani daga cikinsu ya zuwa ga waninsa ba fi hisabin nisab wajen kirga nisabi saboda ka idan ka yi wake ka waken soya kowanne su a wajen su jumhur su imamu shafi'i da abu hanifa da ahmad kowanne za ka ɗauke shi ajinsa guda daban ba za ka haɗa su ba <laughs> kaga su sun abin nan sun sauƙaƙa wannan tana da yawa

wanda ya yi abubuwa daban-daban ba je suke da wahalar wanda ya abu guda ɗaya ba hmm? ba akwai bambanci akwai bambanci hmm? to duka a bani wanda hmm. sai muka kawo to yanzu to ka gani to su kuma wayancan kuma fa eh, ka gani ka gani wahalar tafi to tun da wahalar tafi sai aka ce babu zakka eh, an sauƙaƙa eh na ya zai mun sabanin malikiya a'a ai cewa ya yi an yi masara an yi wake an yi dawa za a haɗa masara da za a masara da dawa yawwa eh eh na'am وكذلك الشعير والصلح والحنطة عندهم أسماء ثلاثة haka nan ma a sha'ir da a sulh da alhinta a wajensu dangi ne guda uku ba a haɗa a wani da ɗayan a wajen kammala a wajen wajen cika nisabi وسبب الإخلاف هل المراعاة في الصنف الواحد هو الاتفاق المنافع أو أو اتفاق الأسماء تو yace dalilin sabanin su shine shin abin lura wajen wato dangi daya shine daidaiton amfani abubuwan amfanin da ake yi da su ko kuwa daidaituwansu a cikin sunaye a cikin suna wanda ya ce ittifakul asma abinda ake dubawa shine daidaiton suna sai ya ce fahiya asnafun kasira duk inda sunaye suka saba to ko to sun zamanto dangi daban-daban wanda kuma ya ce daidaiton abubuwan amfanin da ake yi da su ne sai ya ce dukkan abin da amfaninsu ya daidaita to su sun zamanto sun fi da ko da sunayen sun saba hmm. kamar dangogin wake eh ka gani kaga sunan eh, eh, akwai sabani a sunan amma duk amfanin ɗaya ne hmm. yanzu haka ma yanzu hatta ai akwai ma albur albur eh, nau'i ne na alkama amma mai arha mai sauki hmm. eh yanzu kaga idan kaje idan kaje sayan in kaje in kaje sayan in kaje je a kasashen laraba in kaje sayan biredi akwai wanda yake albur abubur abubur za ka gan shi shi ya fi arha <laughs> daga bur aka yi sa to ka gani duk ana biredi da su kowannen su ana gurasa da shi da su sha'ir din mm. eh wannan ai kuma aljayyid warrade ne ba sint ba ne a yanzu kamar ka ce eh to eh akwai haka ne akwai kamar shinkafar basmati to eh, eh? ai ba ai ba a shinkafa da man alkama da ba ai ba cewa yake za a hada su ba misali ya kawo na shinkafa cewa ita ma akwai asnaf na'am فكل واحد منهما minhuma mhm وإن اختلفت أسماؤها فكل واحد منهما يروم أن يقرر قائدته باستقراء الشر نعنى يروم أن يقرر قائدته kowanne daga cikin ɓangarorin guda biyu malik da jumhur yana nufin ya tabbatar da ka'idarsa bistiqra ishar da bibiyan ɗaya bayan ɗaya na hukunce-hukuncen shari'a yana ina nufi أن أحدهما يحتاج لمرتبه بالأشياء التي اعتبر فيها الأسماء التي اعتبر فيها الأسماء ko wato ina nufin cewa ɗayansu sai yana kafa hujja ga madhabarsa da abubuwan da shari'a ta yi itibari ta yi la'akari a cikinsu da sunaye ɗayan kuma bil ashiya'i mm. ya tabara ɗayan kuma sai ya yi izina da abubuwan da shari'a ta yi la'akari da amfani ba da sunaye ba Hmm. ويشبه أن يكون شهادة الشرع للأسماء في الزكاة أكثر من شهادته للمنافع to yana kama ya zamanto shaidar da shari'a ta bayar ga sunaye a cikin zakka ta fi yawa bisa shaidar da shari'a ta duk da yake dukkan abubuwan izinan guda biyu suna nan a cikin shari'a Allah ne mafi sani saboda ka shi shine mahallin haka eh an eh shine in aka ce za to shine eh abinda shi ibn shi ibn shi ibn ke faɗa kenan cewa a babin zakka itibarin shari'a ga sunaye ya fi yawa hmm. itibarin shari'a da sunaye ya fi yawa to watakila wannan wajen tafsil eh eh shi ɗin ne ai yake faɗa bari mu ga ko wannan <laughs> eh, eh, ba ta cikin kafani ita saboda mai mai ce ita tana cikin ashabu zuyut masu mai su ne a wajen malikiya guda hudu ne azzaitun wa simpson wal julban wa wani ne na uku na'am ba a faɗi gyaɗa ba ai su ba su da gyaɗa ba su da gyaɗa a ba su da gyaɗa ba a hijaz ba gyaɗa na'am akwai riɗi shine simsim eh, duba mana su da Allah abin nan al-asnaf asnafu zuyut a babu ba su da kwakwa ah. eh al-qurtum ni ban san shi ba duba zai dauko duba mana hotonsa Eh. Ah. Ah. shi ne a shi sa lokacin da muke cewa za mu yi fiqhiyya nake cewa mu fara yin da zakka saboda in muka yi naduwar mu ta zakka za mu tsaya mai tarkizi kan namu abubuwan eh. eh waken suya za a sashi a cikin kafa ne alkurtum yake wannan kurtun ne wannan a'a aka yake wato abinda farkon tafiya ta madina abinda bafa na ya ta gaya min ne, ya da Allah na mai da hankali na san abubuwan tsaba din nasu na can don a san su ya ce yawancinsu ana ambatansu a littattafai a nan amma sai ka ji kawai an faɗi sunan su larabci saboda ko nan ɗin mayanci ba a san su ba mm. eh, kuma in ka je kantin alfarin za ka gan su iri iri alfarin wanda suke eh eh wallahi gaskiya ne wallahi an aka je kantin alfar za ka gan su da yawa da sunan su Ah. eh irin namu na ai shi yasa din na dual fiqhiyar za ta yi amfani a nan wajen akan babin zakka saboda mu ga mu irin namu waken soya ba a ba a hana shi da wake ba a cinsa kamar wake ko na'am a tumatir ba zai bin zabin amma dai amfani shi a hausa wannan ana aure da shi wannan ana alala wani ba a nan wanda kana magana da wannan ana alala da wannan a wanda kana ana magana da ana yi ana yin wake da shinkafa da shi wajen suya da mai da yake to kun ga dai ka'idar malik ka'idar malik itibarul Iya eh, itibarul manafiya. to ba za su hadu ba in dai almanafi' takhtalif ba za su hadu ba mm, kuma dai wannan kun ga ya nuna mana kan cewar dole a samu sabani dole a samu don babu nassi babu nassi Ah, to kuma wajen ah, wajen tahqiqul manaf ka tabbatar da kan cewa wannan sifar da ma ka dauke ta ta zamanto ita ce illar manafi din kace daidai suke shi kansa a wajen wannan za a iya samun sabani abinda kake ganin amfanin su daban ne wani kuma shi ya ce maka amfanin su ɗaya ne yanzu kamar gashi muna faɗa kan cewa waken soya ana awara da shi ɗaya waken ba a awara da shi ana shinkafa da wake da shi ba a yi da soya to ga dr nura ya ce ana dafa shi a ci kamar yadda ake dafa wake to ka gani shi kansa a cikin wannan kaga irin wannan shine duk mawari na sabani mu ci gaba na'am amma mas'ala ta biyu shine kaddarawar wato gwada nisabi wato sanin iyakan nisabi bil da kardado kardado shine a kalla abu a ce wannan zai kai kaza da kuma yin la'akari da shi ba tare da an auna da kwanan awo ba to finnakili wal'anab to jumhurin malamai sun halat suna kan halarcin yin kardado wajen bishiyoyin dabino da bishiyoyin inibi a sabo yayin da wato nunanta nunan 'ya'yan itatuwan suka bayyana libarurati an yukhalla bainaha wa bain ahliha ya'kulunaha rutaba saboda larurar a kyale tsakanin a kyale ma wato ma'abutan wanda suka yi noman tsakaninsu da gonannakin dabinan nasu itatuwan dabinan nasu da na inibi domin su ci su suna sababbi mm. wato a ci a'a ba hatsi ba a ci dabino yana rutsa a tsinke su eh tunda ba lokaci kaga idan aka ce sai an girbe an bar shi ya bushe mm, sana za a fara amfani da shi mm-hmm. kaga kenan ba za a iya cin sabon ba ba za a iya cin lubiya din ba ko haka inibi kasan inibi shi ma in aka busar da shi sai ya zamanto a zabib an san zabib ai eh, sai ya zamanto zabib raisin to in aka tashi fitar da zakka ai za a fitar da zakkar ne a tamar, ba a rutsa ba ake fitar da zakkar ba to kaga an hakan in dai har za a fitar da zakar ne a rutsa in ana so sai an san mikidarin dole sai an bar shi kenan an girbe an sanya an shanya shi ya zamanto rutsa ya bushe sannan a auna a ga nawa ne in ya kai nisabi a fitar da zakka kaga kenan masu shi ba su samu sun ci shi yana lubi a ɗinsa ba ɗanyen haka nan ma inibi ba su tashi da wannan zaƙin nasa da ruwansa ba to saboda wannan larurar na kan cewar a wannan bukatar na mutane su samu su ci to sai a ce ya halatta aikar dado sai a zo a duba a ce wannan dabinan in an girbe zai yi kwano kaza to in ka gani kwano kaza ka san ka san nisabi ka san abin da yake kanka saboda haka yayin da aka zo aka mayar da shi tamru to sai ka fitar da abin da yake ne haƙƙin Allah wancan kuma an sauƙaƙa maka ka ci abin ka yana sabon dabino in kai alheri eh kan yau mahasadihi na'am shi ai yau mahasadihi dinnan ana nufin inda hasadihi yayin girbinsa ba wai lalle sai an fitar da shi a ranar ba eh to amma ai ba a ce ka fitar da shi a matsayin rutsab ba hmm? Hmm? ba a ce ka fitar da shi ai tunda ar-rutab din a ar-rutab ba za ka auna shi ba ya zamanto kan cewa shi ne za ta yi itibari tunda in ya zamanto tamur yana motsewa ba shi sa aka hana mu zabana ba gyaɗa sai an ɓare mana ai ce ba a cikin kashar ɗin zai ba hmm. na'am shinkafa ma sai an ɓare na'am Dawudu Zahiri ya ce, Ba a yin kardado sai a cikin itatuwan dabino kadai, saboda shi ne annab sallallahu Alaihi ya yi. Shi kuwa inibi an kiyafi ne a kan dabino, shi kuma dukkan kiyafi bai yadda da shi ba. Imam Abu Hanifa da sahibansa guda biyu su ne eh, da Muhammad ibn al-Hassan al-Shaibani. na'am shi wannan kardadan baki daya bakacce ne babu shi وعلى رب المال أن يؤدي عشر ما أشرى ما bi yadihi akan ma'abucin dukiya ya bayar da ushirin abin da ya samu da hannunsa eh wanda ya zo ya samu a hannunsa wato wanda abin da ya mallaka Hmm. zada alal harfi auna ƙasa minhu ya zamanto ya ƙaru akan abin da ake kardadan ko ya taƙaita da abin da ake kardadan wato na haƙiƙa ba zai yi timadi da alharsu ɗin din ba hmm. mhm. dalilin saɓaninsu a cikin halaccin yin kardado lil'asar Eh, wato cin karon ka'idoji na shari'a ka'idoji waɗanda suke shari'a ta tabbatar da su lil asar da kuma hadisi alwari da fi zalik wanda ya zo akan wannan amma hadisi da ya zo riwaya da ta zo a cikin wannan shine abin da jimhurin malamai waɗanda duk sun ka tafi akan har suka yi riko da shi shine abin da aka ruwaito cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tura Abdullahi ibn Rawaha wa gairahu na'am da waninsa ya zuwa ga haibar sai su yi kardadon wato bishiyoyin dabinansu domin a san wanne ne ka san musulmi wanne ne ka dutun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauke su a a si noma su noma din a binisi ma ya kharuju minha da rabin abin da yake fita ya zama to nasu rabi kuma na annabi sallallahu alaihi wasallam rabi ne ko mm. eh, eh to amma dai ɗin din akai eh amma dai fitar da haƙƙi ne eh, za ka yi mana zahiriyar take ne <laughs> ai saboda saboda harf ne al muhim al-shahid anan harf ne kuma harf ne da yardar annabi sallallahu alaihi wasallam an yi aiki da shi amma a baya a wajen fitar da haƙƙi tunda ai in aka tashi rabi za a ba ma yahuda za su rike rabi kuma zai tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam hmm? to kamar na zakka ne hmm? ushiri zai tafi wajen eh sai sai sani ce zahiriyar ta kake tabawa an yi kiyasi go <laughs> na'am na'am ba jizya ba ne abin nan haƙƙin musaƙa ne musaƙa ne eh. musaƙa ne ya musu suna su suke kula da dabinan suna ɗaukar nasu su ba ma jizya kuma da banci bayan sun yi wannan kuma za su ba da jizyarsu eh jiziya haraji ne wannan na'am وأما الأصول التي تعارضه وأما الأصول التي تعارضه أما قائد جيوات أن دسكي تنكرو دشي وانا حديث وانا حديث أخرجه أحمد من رواية العمري النافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابن رواحة إلى خيبر يقرص عليهم ثم خيرهم أن يأخذوا أو يردوا فقالوا هذا الحق بهذا قامت السماوات والسماوات والأرض ورواه الطحاوي من رواية عبد الله بن, الفا... بن نافع نعم فلأنه من باب المزابنة المنهي عنها do suka ce wannan yana daga cikin almuzabana da aka hana tunda almuzabana shine wato a a wato shi eh, ne a sayar da amfanin dabino wanda yake sama a saman bishiyoyin dabino bi samar da dabino wanda yake ake aunawa a ƙasa aka iyakance shi da hamsu ta ausik da cinikin a raya na'am ولأنه أيضا من باب بيع ووقف بالثمر نسيئا nasi'atan kuma wannan yana daga cikin babun cinikin sayar da lubiya sabon dabino bitamri da busasshen dabino nasi'atan da jinkiri saboda in aka bayar idan ga abin da yake rutsaf din aka ɗauki atamr aka bayar a matsayin zakka wato kamar an sayar da wannan rutsaf din da shi dabinan da aka ɗauka aka bayar da shi a matsayin zakka a zakka ne ai wajen itibarin nisab ne to aka yi itibarin nisab din ai kaga da ƙarshen aka tashi fitarwar sai ya zamanto kan cewar abinda aka fitar tunda ba rutsab din za a bayar ba tamr din za a bayar sai ya zamanto an samu mubadalan rutsab bi tamr kuma an samu jinkiri saboda lokacin da za a bada zakka ba shine lokacin da za a saukar da dabinan ya zama to tamur ba eh. <laughs> don haka hannun da aka yi na yin fifiko a tafazu wa minan nasi'a da jinkiri ya shige cikinsa dukkan waɗannan kuma suna daga cikin asalin riba yayin da malaman kufa suka ga wannan tare da kan cewa shi kardadon da ake yi ma ahalu haibar ba don zakka ba ne domin su ba ma'abutan zakka ba ne sai suka ce zai iya ɗaukan kan cewa tahmin wato a wato can yamai ake cewa canki faɗi shi ne a takmin shaci faɗi eh shaci faɗi eh to aiki aiki san abinda suke faɗa kenan ai takmin din kenan takmin kenan liyulama ma bi aidi kulli qaumi min al-thimar domin a san abin da ke hannun kowayen da mutane na amfanin na amfanin itatuwa e shi din ne abinda kake faɗa din kenan <laughs> na'am al-qadhi al-qadi yace amma aka duba a hadisin malik zahiri shine ya kasance a cikin rabo ne saboda aka abin saboda abin da aka ruwaito cewa abdullahi ibn rawaha ya kasance in ya gama yin kardadan sai ya ce in kuna so falakum eh. eh in kuma kuna so nawa ne ina nufin wato a cikin a cikin raban a cikin raba 'ya'yan itatuwa ba a cikin raba tsaba ba mm-hmm. amma da hasbi hadithi Aisha alladhi rawahu Abu Dawud amma in aka duba da aka yi la'akari da hadisin aisha wanda abu dawud ya ruwe toshi to shi kardadon da ake yi saboda a san wato kaso wanda yake wajibi a kansu a cikin wannan harsunan da aka yi to shi ku hadisin shine ta ce tana ambatan sha'anin wato haibar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tura Abdullahi ibn Rawaha ya zuwa ga Yahudu haibar sai ya musu kardadan itatuwan dabinan su yayin da ya nuna tun kafin a ci daga gare shi to kaga wannan don a san abin da yake shi ne muka ce abin da yake wajibi na rabo a kansu eh lam yukhrijuhu shaytan shi yin karda don ƴaƴan itatuwa dinnan ma bukhari da muslim ba su fitar da shi ba to duk ma dai yanda abin ya kasance to shi yin kardado zai zamanto istisna'i ne daga wa'ancan ka'idodi wanda aka ambata na muzabana da nasi'a da tafadul tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta sai ya zamanto wannan an yi istisna'in sa wannan in ya tabbata kan cewa wannan ya kasance daga gare shi sallallahu alaihi wasallam hukunci daga gare shi akan musulmi to amma ai malamai suna kafa hujja da wannan abin da aka yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yake da ibtila'i a kansa sunna ce ta da domin hukunci to yace domin hukunci in ma aka kaddara ya tabbata akan ahlul zimma sune yahudawa to ba lalle ya waje ba ya zama to hukunci akan musulmi ba sai da dalili wallahu a'lam to amma ai hukunci ne eh za a yi hars din a raya ba wanda yake za su ci a babun bai ne eh eh Usaid uh-huh. da hadisin attab ibn Usaid usaid ya inganta bayyanan da halarcin yin harsu ya bayyana wallahu a'lam shi hadithan attab ibn usayl shine yace annabi sallallahu alaihi wa sallam annab ya umarce ni na yi kardadan inibi kuma na karbi zakata a matsayin busasshen inibi zabib kamar yadda ake karban zakan dabino a wato busasshen dabino zakan ƴaƴan zakan itatuwan dabino a wato aka ake karban a busasshen dabino shi hadisan attab ibn usaid dinnan an yi suka a kansa domin mai yin riwaya da gare shi sa'id ibn al-musayyib ne walam ya sama minhu wato bai ji hadisi daga gare shi ba bai riske shi ba ma to don haka ne dawud dawud ibn ali al-zahiri bai halatta a yi karda don inibi ba man واختلف zakata fi الزكاة في wanda suka. to malaman da suka wajabta yin zakka a cikin zaitun sun yi saɓani a cikin halarcin yin kardado da shi hmm. cewa ya kamata sabon karatun ana hmm. gaba yadda kashe-kashen yake da kuma abubuwan da muke da su su ma malik ba su da su hmm. kuma ya kamata mu kalla da daga na mm, mm. wato shi abin da yake da muhimmanci wato a yi istikra'in abin da su malaman na da suka yi ba kuma kawai ba ɗaya ba ko waɗanne a ga irin abubuwan da suka duba muka ga sai mu gane usul ɗinsu gane usul ɗin a kamar yanzu kaga ai bibiyan ne ya sa aka gane usul ɗin malik shine in zai kirga abu a matsayin aji daya yana duba amfanin ne in dai amfanin ɗaya ne shi kenan zai ɗauke su aji ɗaya to a su kuma a sauran bibiyan nasu shi ne aka kan cewar sunaye kawai suke dubawa duk wanda suna ya saba to suna ɗaukan su jinsi hmm. to amma shi kansa ma tun a koma wajen asalin itibarin menene daga cikin amfanin gona wanda yake za a yi shi kansa za a duba shi wajen fitar da zakka haga mun yi shi za a duba cewa abin da ake ci a rayu a kansa kuma a iya ajiye shi saboda haka kayan marmari da kayan lambu duk sun fita ko kuwa za a duba bayan amfani din da kuma za a iya cinsa za a iya ajiye shi kuma za a iya auna shi hmm? za a iya auna shi sai an yi la'akari kamar yadda yake masabar imam ahmad za a masabar malik tun da yanzu kamar doya kaga ai ba za a iya auna ta ba ba a iya auna ta a kwano amma ana iya ajiye ta ana iya cinta ana iya rayuwa a kanta ko shakka babu to za a ce za a fitar da zakkarta kuma za a fitar da zakkarta ya za a san kailin nata ya za a san mikidarin nata in kardado za a yi a ce in ta koma gari ga yadda za ta zama shine sai mu dawo wajen kuma zaitun hmm? na'am eh a ƙwarya eh ƙwarya to shi ne to yanzu ina za mu samu wannan tun da shi kansa ma'aunin aina annaba ake amfani da shi sallallahu alaihi wasallam sa'un nabi sallallahu alaihi wasallam shi ake amfani shi yasa ma suka saba to duk dai wayannan abubuwan yana buƙatar yana buƙatar mu tsaya mu a nazari sosai shi yasa muka ce a inda za a dan mu samu mu ma a majma alfiq wanda yake za mu rinka fitar da fatoyi na sababbin abubuwan da suka shafe mu kamar da duk kasashe suke da irin wannan mu ba mu da shi a muka ce za mu fama da annadu alfiqiyya na ƙasar wanne ne in banda fatawar da suka yi a kan ƙibla ibansu wata fatawa da suka yi iban sani ba a majalisun fatawa daban majma alfiq daban shi majma alfiq yana tara malamai ne da za a ɗauki matsala a sanya malamai su bincike ƙwararru masana fannin da ya dace su masu bincike in aka yi sannan sai a zo a ƙaddamar da wa'annan binciken da aka yi a yi munakasha a fitar da ƙarar a fitar da matsaya to irin wannan shi muka rasa anan indiya suna da shi sudan tuni suna da shi a europe masu shaid yusuf al suka kafa eh america masu yi ba sai gwamnati ba na amma europe ai kaga ba gwamnati ce ta yi ba na india ma ba gwamnati ce ta yi ba shi ne muke ta kokari ku yi mana addu'a ranar talata ma za mu yi mitin tare da malamai mun fara tattaunawa a lokacin aikin hajji tun shekarun baya muka fara muka ce za mu ɗauki matsalar zakka ko matsalar canji inda wajen canji mu akwai rikici da yawan gaske wanda 'yan canjin mu suke yi hmm. to don a sani a san irin abin da ake to muna gan dai shi muke kokari da yin Allah da kuma mana addu'a Allah ya ba mu iko abubuwan ne na da yawa mu karasa wannan masalar na'am واختلف من أوجب الزكاة في الزيتون كو في جواز حرصه wanda suka wajabta yin zaka a cikin zaitun sun yi sabani a cikin halarcin yi masa kardado dalilin sabanin su fiye fi qiyasi fi zalika ala an-nakhli wal dalilin saɓaninsu shine saɓanin da suka yi wajen a yi ƙiyasinsa a cikin yin kardado ɗin a kan itatuwan dabino da itatuwan inibi wal makharaj eh, wal makharaj ah. wal eh, ah, ah, eh haka ne wal mukhraj hmm. wal inda aljami abin fitarwa a wajen dukkanin malamai minan nakhli daga itatuwan dabino a cikin zakka huwa tamru lar rutab mm, busashen dabino ne ba sabo ba eh, inda jami'a saboda haka sabanin ma amma an yi khams din za a fitar da tamru ne mm, ba rutab din za a fitar da shi ba shi yasa ai kaga suka kawo batun muzabana din a ciki na'am minan al-inab haka nan ma az-zabib busashen inibi shi ake fitarwa daga inibi ba inibin kansa ba hakanan ma wajen waɗanda suka ce akwai wajabcin zakka a cikin zaitun Shi ne man ba lalhab ba wato ƙwayar zaitun ɗin ba suna kiyasinsa a kan wato dabino a busasshen dabino da kuma busasshen inibi shi ma kaga zaitun saboda haka kaga shi zaitun man ake fitarwa amma za a yi kardadonsa sai a yi kardado a ce wannan a wannan wannan zaitun din in aka tatse shi ya zamanto mai zai mai garwa kaza kamar yadda za a ce wannan dabinan idan aka girbe shi ya zamanto tamr zai ki kaza to haka nan ba wato za a yi kardadon akan abin da za a fitar to haka nan ma zaitun sai zama to na zaitun shi ma a hamsatu ausuk shi ma ana aunawa mm. a'a da man kenan na'am na'am mai ba za a auna shi da wusuki ba eh ba kwano ba ne eh to haka ne ba zai zama to an yi sa'insa ba ko shi ai a ake zuba ina jin da aka aunawa mm. eh, ta fata ba mm. gaskiya ne saboda ka zai zamanto na ƴaƴan kardadon na ƴaƴan eh wusu kidin na sanin nisabin na'am sai a fitar da a cikin aka yi sai a fitar da ushirin abin da aka samu قال mm. mm-hmm. malik ya ce inubin da baya zamantowa zabib la asiru. da zaitun wanda yake ba a iya tatse shi ya zamanto mai eh. to ina ganin a karbi zakar tasa a matsayin tsabarsa a matsayin kwayar sai a karbi kwayar saboda aka karda don ma zai zamanto a sa kenan الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك تباب wato kowaɗanne yanzu kaga dardir a cikin asharhul kabir ɗinsa na muktasar duk magana yake akan abubuwan da abubuwan da suke yin nomansu a misira su yake ta magana akai ya ta ƙoƙarin ilhaƙinsu ya bayar da abin da ɗan hukuncinsu to mu kuma nan babu sun mm, da shi ɗan can ne abin ban sani ba mai askari mai jawad a babin zakka bai taimaka mana ba da na abubuwan na nan <laughs> eh, <laughs> eh. na'am eh Allahumma salli akwai rama yayansa ya rasu wancan makon yanzu kuma kanin wanda ya rasu din shi ma ya rasu da zunnan wallahi saboda haka ya tafi ya tafi ya tafi jana'izar ko eh a can daura